wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man tada bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ishirin da bakwai ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dula da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara sha shida muna cikin karatun littafin sayayyar bukari yau za mu tashi a cikin babun al'azwakun lati kanar fil jahiliya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم babul aswaqi allati kanat fil jahiliya babi game da kasuwanni da suka kasance tun a jahiliya fatabaya biha an-nas fil islam sai mutane suka ci gaba da kasuwanci a gare shi a cikin musulunci حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace كانت أكاظ ومجنة وذو المجاج أسواقا في الجاهلية يا كذا شيء كاسوان أكاظ أكاظ da majanna da zulmajaz kasuwanni ne a cikin jahiliya falamma kana al-islam ta'assamu min at-tijarati fiha a lokacin da musulunci ya zo sai sahabbai suka ji kyama suka ji ainihin suka alama kamar akwai zunubi game da yin kasuwanci a cikin wannan kasuwanni na jahiliya din fa anzalallah laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum sai Allah ya saukar da laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku nemi falala daga ubangijinku fi mawasimil hajj a lokacin bukukuwan aikin hajji qala abu abbas kaza wato ibn abbas ya karanta shi kaza misali kaga da wannan kenan wato kasuwanci an san shi tun kafin zuwa musulunci kafin zuwa musulunci ana yin kasuwanci kuma da musulunci ya zo bai kore wannan kasuwanci ba sai dai musulunci ya zo ya yi gyare-gyare ne akan kasuwanci na jahiliya A gane wani ko su sahabbai sun ɗauka tun da musulunci ya zo kasuwannin na jahiliya za a kore su gaba ɗaya a kawo kasuwanni na musulunci A gane yanzu to sai Allah ta'ala ya nuna ba maganin korewa babu laifi a gare ku ku nemi falala daga ubangijinku saka babu laifi ku ci gaba da kasuwanci kuna neman arziki daga ku a wa'annan kasuwanni din na jahiliya babu laifi a gare shi babu laifi idan kun je aikin hajji kuna yin aikin hajji babu laifi wato ana aikin hajji kuma ana yin kasuwanci duk babu laifi a kan shi na'am kaga wannan da yake nuna mana dai wato akwai kasuwanni a jahiliya musulunci ya tabbatar na babu shira'il ibl al a aw al babu siyan siyan ainihin raƙuma masu kishirwa ko raƙuma masu garji alhim din nan wanda suke da ciwo na kishirwa idan an ba su ruwa sun sha dan mintuna kaɗan sai su ƙara jin wani kishirwa a gani shi ne Allah yake gaya mana cikin alƙur'ani fa sharifuna shurbal him za su ringa sha irin shan nan na kuma masu kishirwa a can jahannama su kafirai ba in suka sha ruwa yanzu kafin minti ɗaya sun ƙara jin kishirwa in an ba su ruwa sun ƙara jin kishirwa misali an gani ku. a nan wajen yaya hukuncin siya ko kuma siyar da ainihin raƙumi mai kishirwa ko kuma raƙumi mai garje raƙumin da yake a jikin shi akwai irin karzuwa ɗin da kuraje masu ƙaiƙayi yaya hukuncin siyan shi ko fiye da shi Al-mukalifu الهائم المخالف fi kulli كل Shi شي shi shine wanda ya saba wa manufa a cikin kowane abu kaga misalin asali shine mutum ya sha ruwa ya koshi kare ya ƙara neman ruwa wani lokaci ko amma da zarar mutum ya sha ruwa sai kuma ya zo yana jin kishi ruwa kenan ya saba wa manufa ya saba wa yadda aka san rahumi na hakika mai lafiya na'am حدثنا علي بن عبد الله